yau alhamis 29 ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da da talatin da biyar, daidai da talatin ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam al-hafiz abdullahi bin abdurrahman addarimi assara makandi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a inda malin yake bayani akan babu tawarru'i anil jawabi fi ma laysa fihi kitabun wala sunna ƙarƙashin babin da ke jan kunnun malamai da waɗanda suke karambani na ba da ansan tambayoyin da ake masu ga abin da suna ba ta magana ƙarara a kan shi ba so da dama malamai da waɗanda suke bin tafarkin malaman sukan ɗauki fatoyi a matsayin abu ne na ra'ayi abu ne na ganin dama da birgewa ko kuma al'amari ne na faranta mu wani ko kuma bakanta mashi wannan al'amarin ba haka yake ba al'amarin fatawa al'amari ne na addinin Allah in ka san hukuncin Allah da annabin shi akan matsala ka yi idan ba ka sani ba ka ja bakin ka kai shiru Tun ko ba haka ba za ka jefa rayuwanka ta duniya da ta lahira cikin haɗari Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mun karanta hadisai da asarai masu yawa a cikin wannan babi za mu tashi inda malin ya ce أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليس حدثني يزيد هو ابن أبي حبيب عن عمر بن الأشج أن عمر بن الخطاب قال yace lalle Umar ɗan Khattabi Allah madaukin sarki ya ƙara mishi yarda yace innahu sayati nasun na bi shubahatil Qur'an ya ce mutane za su zo mako suna ƙoƙarin kama ko da shibohin alkur'ani ma'anan wannan shine za su yi ƙoƙarin saka muku shibuha za su yi ƙoƙarin zuwa muku da abubuwa na rikita-rikita su makale da alkur'ani sai ce fahuzuhun bisunan ko kuma ku kama su da sunnoni fa inna ashabar sunan a'lamu bi kitabillah saboda su waɗanda Allah maɗaukin sarki ya mabaiwan sanin sunnonin annabi to sun fi kowa sanin littafin Allah saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ya ruwaito alkur'ani kuma annabi shi ke bayanin alkur'ani babu wanda ya kai manzon Allah sanin alkur'ani to ko ba wanda ya kai malamin hadisi sanin abin da alkur'ani yake nufi shi yasa muke cewa bayan da za ka fahimci alkur'ani sai ka fahimce shi a bisa fassaran annabi da sahabbai shi yasa ma Allah cikin alkur'ani yake cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nislihi jahannama wa sa'at masira Allah madaukin sarki yace wa man yushaqiqir rasula duk wanda ya saba ma manzon min ba'di ma bayyana lahul huda a bayan da shiriya ta bayyana ma mutum kirikiri sai ya saba ma shi annabin me alhuda suka ce alkitabu wa sunna alkur'ani ya bayyana karara hadisi ya bayyana karara to huda ya zo to ya za ka fahimci alkur'anin ya za ka fahimci hadisin to sai ta hanyar da annabi suka fahimci wannan hadisin kaɗai to ya za ka fahimta sai ce wa yadda bi gaira sabilin mu'uminina in ka bota hanya ba hanya annabi da sahabbai ba sai ce ni wallahi ma ta walla wa nislihi jahannama wa sa'atu masira duk wanda ya kuskura ya fassara alkur'ani da hadisi ba a bisa tafarkinsu ba allah ya ce siyasa shi a wutan jahannama kuna fahimtar wannan da kyau ko? yana daga cikin abin da ke tabbatar da dala'ilin nubuwa na annabi annabi ya ba da labarin cewa ƙarshen duniya wasu mutane za su bayyana su ba sa aiki da hadisan annabi da ƙur'ani kawai suke aiki mun gane wannan da kyau sai ga shi ƙiri da muzu yanzu allah maɗaukin sarki ya bayyana waɗannan mutane wani ɓangare ne daga cikin ɓangarorin mu'tazila su ne sam sam ba su yadda da hadisai ba su kansu ma sun sha bamban da juna akwai waɗanda sun yadda da hadisan magana ba su yadda da hadisan aiki ba akwai wanda sun yadda da hadisan aiki ba su yadda da hadisan magana ba akwai wanda ɗungurin ɗin ma hadisan ne ba su yadda da su ba sai tsaban alkur'ani to su ne za su yi ƙoƙarin kawo abin da yake mutashabihi ne na alkur'ani to in sun kwaso irin wannan ko kuma sai ku ɗauko fassaran annabi da ya a cikin hadisan shi sai ku kama su da shi sai ku fassara musu misali za su zo za su ce maka fa bi ayi hadisin ba'adallahi wa ayatihi yu'minu yau da wani hadisi za ku yi imani bayan Allah da ayoyin shi kaga hadis aka ce fa bi ayi hadisin ba'adahu yu'minu da wani hadisi bayan shi za ku yi imani wai bayan alkur'ani me ya haɗa ka da hadisi ga alkur'ani sai ka ce au wannan ne to ai ba matsala in dai hadisi ne ga ya can cikin alkur'ani allah ya yana cewa fala Allah ka allaka un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hazal hadisi hasafa Don me za ka halakar da kanka ka wahalar da kanka don ba su imani da wannan hadisin ba ka sa ranka cikin damuwa kuna fahimtar wannan da kyau ku in dai kalman hadisi hadisi ne can an ce kakkai imani da hadisi nan kuma ana kwaba mai cewa ya ma daina damuwan kanshi don ba su imani da hadisin ba to shin kuma duka daga wajen Allah ne walau kanu min inda gairin lahi lawajadu fihi ikhtilafan kasira ha ya yace afa min hazal hadisi ta'ajabu yanzu da wannan alƙur'an ne kuke hadisin kuke mamaki wa tadhakuna wala tabkun kuke kyakyacewa da dariya ba kwa kuka wa antum samiduna fasjudu lillahi wa abudu yanzu gashi ana zargin ba su imani da hadisi ba har ma da rarraku suke ana karanta hadisin sannan fadarni wa man yukadhibu bi hadhal hadis ka banni da mai karyata wannan hadisi sanastajrujuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin in dai hadisi ne to gashi a za su yi da wannan to ba ta nan ba akwai fusa ko masu yawan gaske da za ka cakke waɗannan da suke cewa su ba su yadda da hadisi ba da alkur'ani kawai suka yadda daga ciki ala sabilin misali ka tambaye shi wannan alkur'anin haka aka saukar da shi cancan ga annabi ko ko ya aka yi duk in ya ce maka kaza ne to ka faɗi kishiyar ba haka ba ne in ya ce an saukar da shi ne cancan haka a rubuce sai ka ce wai kuma allah maɗaukin sarki cikin alkur'ani yana cewa kafirai suka ce walau nazzalna alaikal qur'an da subhanallah ku daina man karamba ne baka san da zan karanta ba ku gano wannan da kyau ko shi yana sai kawo mana jumlatan wahida ni kuma yana son kawo fikir tasin falamasuhu bi aidihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin wadu su alaran momi ne ina fatan mun gano wannan da ke in kun zo mana da shibohin qur'ani mu kuma sai mu kama ku da hadisi ina fatan mun gano wannan da kyau walau nazzalna alaykal qur'ana fi qirtasin Allah ce da mun saukar maka da alqur'ani a rubuce falamasuhu bi aidihim suka shafa shi da hannun suka ji e lalle takarda ne da rubutu da sun ce sihiri ne kun gano wannan da kyau ko kuma da mun saukar da shi jumlatan wahida shi ma da an samu matsala to ashe ba saukar da shi dunkula ba sannan ba a rubuce aka saukar da shi ba to sai kun gaya mana yadda aka saukar da shi kuma yadda yake rubucen nan waye rubuta shi domin yana daga cin aqidan su ma farratna fil kitabi min shay'in komai an yi bayani cikin littafin sai ka tambaye su au da Allah ce laqad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wace ce abasa wa tawalla an ja'ahul a'ama waye kuna fahimtar wannan da kyau ku haka za ka yi ta kawo bayanan ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya suwaye waɗannan sai ga shi kenan ba su iya baka an samu dole sai an nemo hadisi hadisi ne zai fassara wa ake nufi in sun ce sahabai ne suka rubuta wannan alkur'ana haka sai ka ce ya sunansu kana son ka san shi? ina fatan mun gano wannan da kyau in ya ce annabi ne ya rubuta sai ka ce Allah ya ce bai iya rubutu ba wala ta khutuhu bi yaminika idan lartabal mubtilun wayayi dole ne sai an je an nemo sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce za ta yi bayani shi sa ba wani dalilin da mutum zai ce shi ba zai aiki da hadisi ba shi kullum zai kokarin kawo alkur'ani ne wai shi ne zai kokarin fayyace mai al'amari ba za ka iya ba manzon Allah shi ke bayanin alkur'ani Allah ce mun saukar maka da wannan alkur'ani ne litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim domin kai masu bayanin dalla-dallan abin da muka saukar maka kuma ya ce wa ma na min rasulin illa bi lisani qaumihi li na lahu. babu wani annabi da muka aiko face mun aiko shi da harshen mutanen shi ne domin ya tsaya masu bayani dalla-dalla jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace shi sa Umar yake cewa idan suka zo maku da shubuhohi suna ƙoƙarin su haifar maku da rashin fahimtar alkur'ani da sunna to ku kama su da sunnoni fa inna ashabu sunan saboda dakarun hadisai a'lamu bi kitabillah sun fi kowa sanin littafin Allah bala yace akhbarana Muhammad ibn Uyayna haddathana Ali huwa ibn Mushir an Hishamin huwa ibn Urwa an Muhammad ibn Abdurrahman ibn Nufail an urwat bin zubair qala ma zala amru bani isra'ila Ya ce al'amarin banu isra'ila bai gushe ba yana tafi a bisa turba na kwarai babu tangarda ba su cikin wata matsala laysa fihi sha'on, babu wani ɗarkaniya da ruɗani cikin al'amuransu hatta na sha fihimul muwalladuna abna'u sabayal umami abna'un nisa sai da aka waye gari an rika kamo bayi wajen jihadi suna zuwa suna haifan masu yayaye waɗannan 'ya'yan sai suka zama suna da wata tarbiyya ta daban sabanin tarbiyyan da su mutanen kirki suke ɗaura mutanensu a kai kun ji ɗaya kenan na biyu ya ce ba a samu bala'i ya afka cikin banu isra'ila ba sai da aka rika haifan masu 'ya'yan shegu a cikinsu kuna fahimtar wannan da kyau duk sanda aka haifi ɗan shegi da ba bahaushe yake cewa ɗan zina to bala'i ya kama waɗannan mutanen kenan sai dai allah maɗaukin sarki kawai ya kiyaye kuna gane wannan da kyau ku to nan da yake cewa hatta na sha fi walla duna, aka rika zuwa ana haifan masu wasu irin 'ya'yaye masu wani irin tarbiyya da wasu irin tunani sai ce abna'u sabaya ‘ya'yan waɗanda ake kakkamowa mun gano wannan da kyau ko na al'ummomi daban-daban waɗannan ƙabila a shigo da su wancan ƙabila a shigo da su wancan yankin a shigo da su abna'un nisa wanda uwar shi baiwa ce za a yi sadaka da ita ne kawai a haifa yaron sai a batta da shi ita za ta yi tarbiyyan shi ta rene shi har ya girma allati sabat banu isra'ila wanda su waɗannan bayi mata banu isra'ila sun riga kamo su suna tahowa da su suna sadaka da su min gairihim su waɗannan mutanen ba daga cikin suke ba wasu mutane ne can daban faƙalu fihim bin ra'ayi to sanda suka taso su waɗannan yaran sai suka rika maganganu da ra'ayinsu ai su ma dai su, ai su ma kaza ne fa adalluhum su suka taru suka batar da banu isra'ila mun fahimci wannan da kyau ko a duk sanda aka waye gari an koma ana magana da ra'ayi da tunani to al'umma sun koma sun fada cikin bata shi yasa zamanin sayyidina Umar bai yadda da shigo da irin waɗannan mutane da ake shigo mashi da su Madina ba ya yi magana sosai ya yi fada to a lokacin da aka soki saidina umar da ya yi yunkuro zai magana sai ibn abbas yake cewa za mu kore su duka sai ce rufa mutane baki ai mahaifinka na daga cikin wanda ya yawaita shigowa da su kuma yanzu riga sun yi illa kuke cewa za ku fitar da su sun koyi yaranku kun aure su sun aure ku kun yi kaza kun cakudu da su kace za ku kore su su je ina jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku waɗannan da umar ya ta maganganu a taka tsantsan in ka tafi can wajen madina wajen damam da sauran wannan yankin yansu suka je suke kaka gida suka zama kiristoci kuma suke shi'anci kuma 'yan saudiya ne abin da ya guda kenan cewa a taka tsantsan to kuma ga matsalan dama a shi a hadisi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya riga ya yi bayani shi sa ko aure za ka yi kai ta ka tsantsan da wata irin mace za ka yi auren a ina za ka auro ta me ɗabi'unta shin ka yafi 'ya'yan za ka saka mata 'ya'yanka ne ita ce za ta tarbiyyarsu muna fahimtar wannan sa duk wanda ya san ya kamata lallai ya rika takatsantsan tsantsan game da 'ya'yan shi da kuma duk wanda a da a'a na shi yake a hannun shi in ba haka ba kana tsammanin cewa kana da 'ya'ya da za su yi maka addu'a bayan mutuwanka waɗannan 'ya'yan sai su zame maka matsala ba ɗan ƙarami ba allah maraukin sarki ya sa mu dace to amma mafi illa shine magana da ra'ayi da suke yi wata ya rika faɗar ra'ayin shi a cikin al'amarin addini wannan al'amari ne wanda yake ɗauke da haɗari ba ɗan ƙarami ba allah maraukin sarki ya sa mu dace mala ya ce babu karahiyatul futiya wannan babi zai bayani akan cewa shari'ar musulunci na kyaman kawai mutum ya zauna ya rika yin fatawa ba tare da ilimi ba ko da kai malami ne ko shin wannan kadiyyan kana da ilimi kanta in ba ka da ilimi kanta ka ce baka sani ba kuma ya kamata malamai da 'yan rakiyar malamai su kokari su fahimci wannan an tambayi mala'iku cewa su faɗa abu sun ce ba su sani ba girman su bai faɗi ba kun gano wannan sun ce la ilma lana illa ma allamtana ba su da ilimi a kan abin da aka tambaye su sun da ba su da ilimi shi kenan, an tambaye annabi ya ce bai sani ba mun gano wannan da kyau ko shi ne Allah ya saukar da laƙar Allah ƙaunar latitu jadu laka fi zauji hawa tashtaki ilallah ta ce ba ta sani ya ce bai sani ba sannan an tambayi mala'ika mala'ika ma ya ce bai sani ba shi ne malmas'ulu an ya alama minas sa'in. an tambayi imamu malik imam malik shi ma ce bai sani ba to ka ɗaura ma kanka rawanin zaman lafiya wannan harkan addini ko ba ana yi ne tsakanin allah da Annabu da kai ba al'amarin addini Allah kaɗai yake yi sai ya aiko annabi ya isar a madadin shi to kai ɗan da ko ne kawai ka ɗauka ka isar da saƙon da aka baka ƙari ko rage wannan babu wanda ya saka jama'ar annabi kuna fahimtar wannan ko Allah ya sa mu dace malai ce akhbarana muslim bin ibrahim حدثنا yazid al يزيد المنقري حدثني أبي قال جاء رجل يوما إلى ابن عمر فسأله عن شيء لا أدري ما هو يتي wani mutum ne ya zo wajen sayyidina abdullahi dan umar ya mai tambaya ya ce bai fahimci ko bai gane ba ko ya ji ya sani amma ya manta tambayan da aka yi ma dan umar faƙala lahu umar sai abdullahi dan umar ya ce wa mutumin la tas'al amma lam yakun ka daina tambayan abin da bai faru ba kun gano wannan da kyau ku abu ne bai nan bai faru ba ka je ka yi kwala fici ka kirkiro abu ka zo ka ce ka zo tambaya a kan shi ya ce ka daina yin wannan fa sami ita umar ibn al domin ni na ji mahaifina umar dan khattab anu man sa'ala amma lam yakun yana zargi da tsine ma mutumin da yake tambaya akan abin da bai faru ba kuna fahimtar wannan domin da haka za ka ƙirƙiri wata bid'a a cikin al'umma da haka za ka ƙirƙiro rikita-rikita cikin al'umma sanda kake kwakula kwakulan abubuwan da ba su faru ba ko a lokacin kana ce ma masu son zuciya ne ku je ku yi wannan abu kuna fahimtar wannan ku kawai abin da ya zama na addini na lokacin ku to kai marmaza ka yi shi shi sa da yawan mutane ɗauka suke ƙirƙiro irin waɗannan abubuwan wai hikima ne da fasaha gogewa ne cikin al'amarin addini da rayuwa wanda kuma wannan ba daidai ba ne shi za sai na umar ya ce allah ya tsine mai wannan albarka saboda da haka suke ɓata al'amarin addini kwata-kwata a waye gari addinin ya gurɓace ya zama wani abu daban shi yasa halin da ake ciki ko a ci gaba a haka idan abin ya faru ba a san hukuncin shi ba to sai a yi tambaya bai faru ba to maganan kwakulan-kwakulan tambaya bai taso ba an fahimta allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan ruwaya ma ne ce ingantacciya ne wa ƙwala shekul albani fi da'ifa mala albani ya faɗi cikin silsilatul hadisu da'ifa jiz'i na biyu shafi na 287 isnaduhu sahihun ya ce isnadin wannan hadisi ingantacce ne wa huwa walid hamad bun yazid بن الدرهم الأزدي الحافظ وقد وثقه بن هبان وروى عنه أبناء حماد haza wa sa'id ina fatan mun gano wannan da kyau hadisi ne ingantacci shi yasa ku daina kwakwale kwakwalen tambaya abin da ya faru ya tambaya abin da bai faru ba ka bari kawai karshen da ka ɗauko fitinan da zai zama ma addini matsala ka jefa rayuwar duniyan ka da lahira matsala sannan kuma ka jefa al'umman annabi cikin matsala Allah shi kyauta malai ce na al-hakam ibn nafi'in akhbarana shu'aib zai da buna بلغنا أن زيد بن ya kolo كان za su ila عن amri duk lokacin da aka tambaye zai dan thabit al'ansari sai ya ce a kana haza wannan abin da kuke tambayan ya faru ne fa'in kalo na'am in suka ce e ya faru kada kana lalle abin ya kasance haddasa fihi to sai ba da bayani ya karantar da su billazi ya alamu shi ma faga abin da ya sani in bai sani ba zai ce bai sani ba jama'a abin da malamai suke wahalar da kansu ko shine wai in suka ce ba su sani ba ganin suke sun yi abin kunya na gaba gaskiya ai in ka ce baka sani ba wannan yana nuni ga ga ɗalibanka cewa kai mutumin kirki ne kenan ran da suka tambaye ga kai masa bayani a ilimi wannan yana nuna cewa ka sani kenan ana fahimtar wannan amma ran da ka ce baka sani ba suna da security cewa baka sani ba ne amma yau ka faɗa suka je suka yi bincike su gane ƙarya kake yi to har an samu matsala ai Allah shi kyauta to sai ce wa in qalu lam yakun in ko suka ce a'a kawai dai muna tambaya ne abun bai faru ba ƙala sai ya ce fazaruhu hatta ya kuna ku bar shi sai ya faru shi ne kuke ji nike cewa kakka fito da dodo sai ya fito da shi kun gano wannan da kyau ku salon magana ne kar ka sake kai tambaya kan wani al'amari wanda bai riga ya faru ba babu wani dalili a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani ya taba irin wannan karambanin kawai yazo ya ce ya rasulullah idan da zai kama matan shi tana zina ya za a yi annabi ya shiru bai ce mai komai ba ana tashi majalisi yana zuwa gida sai tadda matan shi tana zina sai ya komo wajen annabi ya ce ya rasulallah abinda ne tambaya ɗazu Allah ya jarabce ni da shi yana zuwa sai tarar an saukar da waɗannan ayoyi na cikin sotun nuri shikenan sai aka yi a aikace a kansu shi ne aka kira matan aka kira shi da danginta da dangin shi aka zo aka zauna ke kin ji abin da ya fadi ta ce ƙarya yake mata kai za ka rantse da allah rantsuwa biyar cewa ka ganta tana da zina ya ce eh, ya rantse ke za ki rantse da allah cewa ƙarya yake maki ta ce eh, ta rantse a wani ruwaya aka ce hatta ja da baya har mata irin maganan zucin nan ya bayyana wasu ji cewa kai da ta kunyata danginta gara ta rantsi mana da ce abin kunya a duniya gara ta yi a lahira sai ta rantsi bayan da ta haihu sai aka zo da ɗan ya yi kama da kwartan da aka ce an kama ta da shi annabi ya ce da ana yin haddi a bayan li'ani ya ce wallah sai mata haddi yanzu kaga wannan ta zaɓi hukuban lahira a akan hukuban duniya jama'a hukuban duniya ko da hayaniyan da ake a duniya ka ba shi shekara goma zai wuce matsalar lahira kuma matsala ce ta dindindin kuna gano wannan da kyau ku shi sa kai hankali Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wani hadisi mala ya ce ingantacce ne shekul albani a cikin da'ifa jiz'i na biyu shafi na 287 ya ce isnaduhu ila zuhuri sahihun isnadun wannan ruwaya zuwa ga al'imamun zuhuri ruwaya ne ingantacce mala ya ce akhbarana ishaq ibrahima akhbarana abu hishamin al-mahzumiyu haddathana وحيب حدثنا an amirin kala su'ila ammar bin yasarin an mas'alatin an tambayi ammar dan yasar kan wata matsala ne faƙala sai ammar ya ce hal kana haza ba'adu wannan abin da kuke tambayan wai ya faru ne ƙalula sai suka ce a'a bai faru ba ƙala sai ammar ya ce da'una hatta ta kona ku bar abin ya faru da kanshi fa'iza kana in abin fa'iza kana in abin ya riga ya faru ta na halakum to a lokacin sai mu zage dantse wajen baku ansa sai mu ƙoƙari mu nemo dalilai da hujjojin cikin Kur'ani da hadisi sai mu zo sai mu gaya muku dalili da hujjan kaza amma wai ka can zama kai mai tunani ne kai mai kokari ne kai mai fasaha ne kar ka kirkiro abubuwa ko za ka sa rayuwanka da addininka cikin matsala don sannan ka faɗi maganan wani na gefe sai ga a ah, to kuma ba haka ne bari ya gwada ya gani daga nan ka zama kai ne uban wannan gayyar ka sa kanka cikin matsala allah maraukin sarki ya kiyaye amma ni na san mutane ana cewa suna sa kansu cikin matsala ka sa abin da suke dauka da matsala su waye gari su rasa kuɗi ko su rasa matsayi ko su samu matsala a duniya ai din ka rasa wannan a duniya ka mutu da imani ka je aljanna ai ba ka shiga matsala ba ai matsala shine ka samu komi a duniya ma ka je lahira ka shiga wuta ai wannan shine matsala ka shigar da addinin Allah cikin matsala wannan shine matsala ai jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko amma mutane in dai suka samu abin da suke so kuma in ga kalla abin da mutane suke nema a duniya ko wallahi sai ga abin dariya ne abu ne na shirmi kuɗi yake so kuma ba za a ba shi kuɗin da ake ba karuwan 'yan siyasa ana fahimtar wannan ko Allah shi kiyaye shi san abu bai faru ba ina ba ku shawara ku ja baki ku shiru a kan shi har sai ya faru sai ku nemo fatawun musulunci ku yi Allah shiryar da mu wani hadisi ya ce ingantacce ne an rada hushe albani mala albani ya kawo shi a cikin silsila da ifa juz'i na biyu a shafi na 287 wa qala isnaduhu ya ce isnadin shi ingantacce ne za ka yi mamaki ana cewa kuma cikin silsila da ifa yana kawo irin waɗannan ruwayoyi ne istishadi ga wasu ruwayoyin bayan ya raunata wannan sai ci ga kuma wata hanya amma irin wannan da ta riga ta inganta kuna fahimtar wannan da kyau ko amma wancan bata inganta ba shine mala ya ciciro mana su Allah shirya shiryar da mu malai ce akhbarana muhammad bunu ahmada na sufyanu an amrin an tawusin qala qala umar alal mimbar umar ya faɗi wannan zance da za mu karanta a kan mimbar ya ce Ruju billahi ala rajulin sa'ala amma lam kun, ya ce ina ganin ƙarfin halin mutumin da zai tabka ƙazamin laifi tsakanin shi da ubangijin shi da zai zo yana tambayan abin da bai faru ba fa inna allaha kada bayyana ma huwa ka'in Allah madaukin sarki cikin alkur'ani shi yayi bayanin abin da ya faru ne kuna fahimtar wannan da kyau ku amma kwakule kwakulan abubuwan da ba su kirkire kirkiren abubuwan da ba su faru ba ba wanda ya sa ka wannan aikin jama'a muna fahimtar wannan ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu. wannan ruwaya malaci isnaduhu sahihun awradahu shaykh al-albani fi da'ifa jiz'i na biyu shafi na 287 wa qala isnaduhu sahihun albani ce isnadin wannan ruwaya isnadi ne ingantacce kenan mun hada kan waɗannan ruwayoyin abin da ya kamace mu shine taka tsantsan kawai abin da ka ji na ilimi tambaya kan shi amma ka zauna ka shirya tambaya ka yi ko ka shiryo matsala ka faɗi wannan faɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un makaryata kuna fahimtar wannan da kyau ko kakka sake kai wannan tare da kuma kaji a cikin nassi ma ba kyau Allah ya sa mu dace mala yace akhbarana abdullah ibn muhammad ibn abi shayba ibn fudailin an ata'in An سعيد عن ابن عباس قال ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس يتشي shi bai taba ganin wasu mutanen kirki irin sabon annabi ba masu sa'aluhu illa an talata asharata mas'ala yace shi bai taba ganin sun zauna tambayan annabi ba sai ga matsaloli sha uku kadai hatta qubida har aka ɗauki ran annabi jama'a sabai ba sa irin waɗannan abubuwan me yasa ba su da yawan surutu ne saboda yana daga abin da ke sa mutum ya zama ƙari maƙaryaci yana ƙirƙire-ƙirƙiren waɗannan abubuwa in ga mutum mai yawan surutu ne shi muna fahimta sannan su mutane ne masu biyayya kamar yadda aka tambaye abdullahi dan umar wai wannan abin da ka ce a yi wajibi ne ko ka dace annabi ya yi mun yi ya ce mu mun fahimci cewa mu tsaya sai abin da ya tabbata kawai a gaya mana mu yi shi ne, amma to wanda aka gaya maka ka gama aiki da shi ne da ka koma kwakule kwakule eh ka gama aiki da shi ne? Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to yake cewa shi kwata kwata tambayin da ya san sun annabi ba su wuce guda sha uku ba hunna fil qur'an ya ce dukkanin waɗannan tambayoyi suna cikin ƙur'ani min hunna daga ciki akwai ya tsalo na ka'anin shahar haram suna tambayin ka dangane da wannan watanni masu alfarma aya ta 217 cikin sautul bakara da wa ya tsalo na ka'anar mahidi suna tambayin ka dangane da haila aya ta 222 cikin sautul bakara kala ma kanu ya tsalo na illa amma yamfa'uhum su dai sabe ka sani ba sa tambaya sai ga abin da zai amfanar da su akwai mutumin da kawai zai zo shi bincikenka ka yake yi ya ji kaza kaza ya ji kaza kaza da kaza daga nan sai linkin abin da addini kuma to kaga wannan gaskiya akwai hadari a duk wanda rayuwar shi ta zama haka shi yasa tambayi abin da zai amfanar da kai duk abin da ba zai amfane ka ba duniya da lahira ko ka rabu da shi Allah madaukin sarki bai alakanta ka da shi ba amma in ka sake ka alakanta kanka ko to ga fili ga mai doki na. zaburi fagen ka hude shi za ka sha mamaki allah ya sa mu dace malai ce haddasana usman bin umar na ibn aunin an umair bin ishaq qala laman adaraktu min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama aktharu mimman sabaqani minhum ya ce sahabban da na raske su suna raye daga cikin sabon annabi to sun fufa waɗanda <clears throat> suka mutu kafin in riske su ma'ana sanda da ya zo ya wayo ya girma to sabon annabi suna raye kusan gaba ɗayansu yan tsirarin da suka yi tafiya ko suka tafi jihadi ko suka je karantar da al'umma nesa ya ce yan kaɗan ne don mafi yawancin suna madina lokacin famara aita kauman aisara siratan ya ce ni ban taba ganin mutane masu sauƙin al'amari ba kun gano wannan masu ɗaukan abu ba komi ba da ɗaukan abu cikin sauƙi wala a aƙalla shididan kuma ba sa yawaita tsananta ma kansu al'amara minhum irin sahabban annabi Wala komi ya zo masu cikin sauƙi suke ɗaukan shi shi sa muka ce za mu bi fahimtar annabi da sahabbai Abin da jama'a suke daukan shi da girma da daraja suke daukan shi matsala sai ga mu ba mu dauke shi amma bakin komi ba saboda mu abin da yake mafi girma a wajen mu shirka da bid'a ne kuna fahimtar wannan da kyau ko wallahi duk abin da ba su ba ko wallahi bai da darajar da zamu dauke shi mu mai da shi wani al'amari na azo a gani wallahi bai isa ba in ka dauki wannan a rayuwanka sai ka zauna lafiya da kowa amma abin da bai ta kara kara ba ka ba shi mahimmanci ko ba ka da ɗabi'an halin sunna wallahi ana fahimtar wannan ko yanzu wannan rikita rikitan siyasan da ake a ƙasan nan ina ruwanka su je su ta yi in za ka zaɓi falle ɗaya ne zaɓi wannan fallon ka ci gaba waɗancan hayanin da ake kuma babu ruwanka wani ya tashi da ganin ya koma can wani ya tashi da ganin ya koma can waɗannan abu na'ud duniya ne gaba ɗaya suna neman duniya ne amma addini ba ana gina shi a bisa yadda 'yan duniya suke gina duniyansu ba ne in kuma ka kalli yanzu jama'a gaba ɗaya sun mai da addini ya zama irin yadda 'yan duniya ne suke gina duniya to sai ka rabu da su mun gano wannan da kyau ko to amma yanzu mutane abin da suke kenan sai ka samu ɗaliban ilimi sun zauna suna tattauna wani an ce ya koma jam'iyya kaza wancan an ce ta koma kaza su wani an ce kaza su ina ruwanka da su duk ka gama wannan abin da aka gaya maka na addini ne har ka je kana daka tarawan wasu jama'a mai makan mu faɗa don mu samu mu tsira da addininmu da rayuwarmu cikin mutunci allah maɗaukin sarki ya samu dace mala ya ce akhbarani al-abbas bin sufyan an zaid bin hubbabin akhbarani raja raja bin abi salama qala sami'tu ubadatu bin nusayyin a yace sami'tu ubadata bin nusayyin al wasu ila an imra'atin matat ma'a qaumin laysa laha waliyun an tambaye shi dangane da mace ce suka yi tafiya sai ta rasu da ta rasu ya zamanto cikin waɗanda ayarin take tafiya ba ta da muharrami mun gano wannan kenan za a buƙaci mata wanka da likafani da sauransu kuma maza ne wannan katin mun karanta shi a cikin muktasar a nan in akwai wani wanda yake dan uwanta ne muharraminta ne shikenan sai ya mata me sai ya sanya sai mata alula da sauransu amma in ya zama babu maza ne duka muka ji an ce sai ya me sai mata taimama shikenan kawai amma da aka yi mai wannan tambaya faƙala ya ce a daraktu a ƙawaman makano ya shaddidu na da ku ita ne gaskiya ban riske sahabbai da tabi'ai suna tsananta al'amari iri yadda kuke tsananta ma kanku ba ya faru ne in ya faru ku zo ku tambaya sai a ga muku yadda za ku amma abu bai riga kasance ba ku ta tambayoyi wala yas'aluna masailakum kuma ba sa irin wannan tambayoyin naku ina fatan mun gano wannan da kyau ba sa yi amma yanzu fa ga mutum ya zauna ya shirya wani labari yana son zai tambaya a kan shi sai ka ɗauka Allah ne saukar da labarin wallahi abin da aka ɗauka kenan amma ƙarya yake yi to ita kanta matsalan da ya kirkiro yake tambaya kai ƙarya ne fa to gaskiya jama'a ku daina abin da ka ya faru kana da bukata kan shi ka tambaya abin da ma ya faru ba ka da bukata kan shi a duniyanka da addinin ka rabu da shi yanzu mafi yawancin mutane abu ne zai faru da wasu can a wani waje sai a rugo da abin masallaci shine sai a zo sai a tambaya kai malam mai fatawa baka sani ba amma ka san fatawa musulunci kan matsalar kana faɗin an san sai a tafi a ce mawa na kaji malam ma ɗazu an mai tambaya a kanka ka ji abin da ya faɗi a kanka sai ce au yanzu malam ma mutunci na yake son ya ciko to shi kenan mun kulla daga lokacin sai ta gaba shi kadai kai baka ma san me yake yi ba duk inda ya tsuguna ya zage ka duk yan buhunan laifin kai ta kwashewa ɗaya bayan ɗaya tun asali wa ya ja mai wannan bala'in wannan mai muguwar tambayan da bai da bukata kan tambayan ya saka al'umman annabi cikin matsala kuna fahimtar wannan yanzu kwanakin baya na iya tuna wai an kama wata mata ne ta yawon laifi a cikin jikun ni wallah ban sani aka rubuto tambaya a nan wajen na karanta na san an san na bayar bayan la'asar kawai sai ga mutanen sun zo gidan nema wa an cewa na zo na yi karatu na zazzage su na ce kamar yaya sai suka ban labari sun ce au au tambaya aka rubuto man ani ban ma san da ko abin ya faru ba au to ku kara man bayani ya aka yi gano wannan da kyau ku ai malam kaji da gaskiyan al'amarin ke ce to asha wata ne ta rubuta tana neman ta san fatawa akan matsala sai muka faɗi yanzu kaga fatawa muka yi an koma nan da nan kuma an ce mi ga abin da aka yi to irin waɗannan abubuwan duk suna haifar da fitina amma mu ga masu da'awa ko ya surutu da zagi da san bai damu mu ya daga cikin gishirin tafiyar haka ya faru zamanin annabi lokacin da mu'az dan jabal yake zuwa masallacin annabi ya sallah kuma ya koma unguwansa shine limamin unguwan wani yaro matashi ya dawo gona ya gaci ya zo ya bi sallan da ya ga sallah ta yi tsawo ya ɗan janye jikin shi sallan shi gida aikan ka ce kwabo sun je sun same shi ai ga abin da wancan yaron ya yi kaga irin waɗannan sai kai hankali da su Allah sai sun kai ga sun baro ka sai sun kai ga sun baro ka za su nuna maka suna tare da kai amma Allah ba tare da kai suke ba suna da wata manufa tasu ne in suka cin mata ko za ka fahimci gari ya waye ana zuwa ma mu'az ga abin da ya kawo sai ce munafiki ne sai suka ci awu munafiki ne eh sai suka taya sai suka tafi wajen muryara ka ji mu'az ya ce maka munafiki ce ni ne munafiki eh to zan kai karan shi wajen annabi sai suka komo wajen mu'azu to ka ji fa wai ya ji labarin fatawan da kai wai ya ma ci yanzu a fili zai yi zai kai karanka wajen annabi yace to an haka ne mu haɗu wajen annabin mana da aka je wajen annabi aka ji maganganu duka sai annabi ya ce a turi da an takuna fattanan ya mu'az yanzu asali sanda suka zo da wancan magana da mu'az sai gwasale sai kore su ya ce ban san yayi ba Shekicewa cewa komi ayi ayi a ji fatawan shi cewa ka bar su su ta kidan su su kadai suna rawar su kadai amma in ka sake ka furta to cin da kai babba ne naka ne zai girma shi sa irin waɗannan masu kwakwale-kwakwalen maganganu da tamboyi ko ku ji tsoron Allah addinin Allah ba addinin wasa bane addinin Allah kuma ba addinai ne irin waɗancan na gargajiya da aka aiko alkur'ani ya soke su ba su ne malamansu suke karawa suke ragewa su daidaita abin da ya masu daidai da ra'ayinsu dina musulunci ba haka yake ba allah shi kyauta malai ce akhbarana al-abbas bin sufyan akhbarana zaid bin hubbab akhbarani raja bin abi salama haddathani khalid bin hazim an hisham bin muslim al-qurashi qala kuntu ma ibn muhairizin bi marjin yace na kasance ina tare da ibn muhairizin a wajen unguwan marjin addibaj marjid dibaj sunan waje ne fara'aitu minhu khalwatan sai na ga ya koma ya ware gefe sai na bi shi fasa'altuhu an mas'alatin sai ne mai tambaya faƙalali Matas na bil masa'il sai na ce mishi a'a ya ce min wai waɗannan tambayoyi wai amfani mai suke muku ƙultu sai na ce da shi laulal masailu la zahabal ilmu ba don waɗannan tambayoyi da ake ƙwaƙulowa ba ai da ilimi ya watsi ƙala sai ce la ta ƙul zahabal ilm karka ce wai ilimi zai tafi don ba waɗannan tambayoyin da kuke yi innahu la habul ilmu ma al alquran ai ilimi ba zai taɓa tafiya ba muddin dai ana karanta alqur'ani walakin law qulta yadhhabu alfiqhu da ka ce fiqhu ne zai tafi to da na yarda da kai amma ba ilimi ba kun gano wannan da kyau ko kokarin yawaita tambaya game da ilimi alama ne na mutum ya fahimci addini kuna fahimtar wannan da kyau ko alama ne amma kwakulo abin da bai faru ba alama ne da ke nuna cewa mutum mashirmanci ne irin wannan ne 'yan asabar ra'ayi ai suka zo majalisin imam malik suka zauna su sun saba a majalisin abu hanifa za su ta kirkire-kirkiren irin waɗannan matsalolin da ba su faru ba shi ko maluku malamin hadisi ne a kirkiro abin da bai faru ma tukuna zai fara tuhumanka da ƙarya a hadisi ko an tuhume ka da ƙarya ƙwaya ɗaya ba za a ƙare da da maganan ka ba ka shiga matsala da suka suka fara mai wannan tambayin sai ce a wannan abin da kuke tambaya ya faru ne sai suka ce bai faru ba sai ce da kujira ya faru sai suka ci algafa ta malam a kaddara sai ce don me zan kaddara abin da babu kuna fahimtar wannan me zai sa kaddara abin da babu Allah maɗaukin sarki ya samu dace yana daga cikin abin da malaman hadisi suke yawaita kawo na misali irin yadda malamai suka kai matuka wajen ƙin ƙarya cewa malamin hadisi ne je koyan nahau wanda ba dai taɓa yiwa malamin hadisi ba bai iya na hau ba amma dai ana kawo ne kawai labari kawo su malamma malaman nahau su dama mafi yawancin abin da suka kirkiru a ƙarya ne ba a yi ba sai su kawo misali mun gano wannan da kyau ko a koya mashi fa'ili da maf'ulun bihi wanda ya aiki da wanda aiki ya fada ma za a gama bayani a kawo ka'ida sai za a buga misali da zai gane sai aka ce daraba zaidun amran zaidu ya bugi amuru shi abinda malamin hadisi ya ɗauka kawai za a kawo mai ayan alkur'ani wakatala dawudu jalut ka bai cewa da kyau ku sai aka ce mashi a katala zaidun ko daraba amrun zaidan amru ya bugi zaidu sai ce ne ayi sabab mun gano wannan da kyau ya buge shi da wani sababi sai ka ce a ah, ai mujarrabul misal kawai misal ne aka ce a a dama bai faru ba aka ce bai faru bai ce to bai bukatan wannan ilimin domin an fara shi da ƙarya kuna fahimtar wannan da kyau wallahi duk abin da aka gine shi da ƙarya ko in dai ka ji ƙarya kwaya ɗaya kuma ka miƙe kafa ya zama hal komin daren daɗewa. Allah maɗaukin sarki ya samu dace shi sa gaskiya matsaloli irin wannan da kuke kirkiro kuke tambayin malamai kuna sa rayuwanku cikin rudani kuma za a game irin wannan ko bai zaman lafiya zai je tambayi malam wani algawa ta malam me kaza a gaya mashi sai kuma ya tafi wajen malam wani me kaza a gaya mashi sai je wajen malam wani ya ce kaza a gaya mashi daga baya sai ya komo ce duk malamin su ruda shi ba malamin da ya ruda ka kai ka je ka ruda kanka kowane malami yana faɗin iyakan inda ilimin shi ya tike ne domin ma utitun min ilmi illa kalila kai ne dan karambani da ka sa kanka cikin rikici ba malamin da ya sa ka cikin rikici Allah ya kiyaye malai ce akhbarana Suleiman ibn Harbin haddathana حماد ibn Salama, an dawud an shabiyyi anna umar qala ya ayyuhan nas. umar ya ce ya ku mutane inna la nadari allana na amurkum bi ashiya'in ya ce ku daina yawa mana tambayoyi irin wannan kar ya kasance mu riga umurtan ku da wasu al'amuran da la ta lakum wanda ba su halatta ba wala allana nuharrimu alaikum ashiya hiya lakum halalun kar ku zo kuna mana tambayoyi har ku tarsa samu zuwa ga mu haramta abin da alhali ko halal ne gare ku inna akhira ma nazala min alqur'ani ayatul riba ku sani ƙarshen abin da ya sauka na alqur'ani aya ce ta riba wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lam yubayyin halana hatta mata annabi bai mana cikakken bayani da sharhi akan ta ba har ya rasu fada ma yuribukum ila ma la yuribukum duk abin da kaji kana tambaba da shakkan shi ko ka bar shi je kai abin da baka da shakka da tambaban shi shi sa in mutum ya ce ya gamsu da abu kaza ko ba shi ya ta yi wannan bai da shakka ne akan abin da yake abin da kake kokarin dawo da shi akai ya riga ya kirkiran ma kanshi shakka akan shi rabu da shi kuna fahimtar wannan da kyau ko in ba haka ba aikin da Allah ya sa ka sai ka ki ka je kana yin aikin gado. aikin da ba zai amfanar da kai ba kuma ba zai amfanar da addini ba muna fahimtar wannan da kyau ko to shin wannan yana nuna cewa annabi bai cikakkun bayanai akan harkar riba ba yayi amma ko dai Umar yana kasuwa bai sani ba ko kuma wasu abubuwan da ake tambayan shi a lokacin sun zama zamanin annabi babu su kuma annabi bai bayanin sa ba to shi yasa yake cewa waɗannan tambayoyin naku yayi yawa kar mu zo mu haramta muku abin da ba haram ba ko mu halatta muku abin da ba halal ba saboda ka in ka ji kana da shakka da tamba ba kan abu ko Allah ka bar shi ka je ka yi abin da baka da shakka da tamba ba kan shi dan ka tsira Allah ya tsare mana imanin mu malai ce babu man habal futiya wa kariha tanattu'a wa tabaddu'a wannan babi zai bayani akan mutumin da ya taka tsantsan domin ya ji gaban shi ya faɗi game da ba da fatoyi ka tsorata ka razana game da duk abin da aka tambaye ka wai kana da fatawan bayarwa sannan ya ji tsoron zurfafawa da ƙirƙiran bid'o'i cikin al'amarin addini Allahil azim jama'an ka kalli malamai yanzu sun zurfafa sun ƙirƙiri abin da Allah maɗaukin sarki bai sa su ba gaba ɗaya suna gudanar da al'amarin al'umma da addini a bisa ra'ayi da tunaninsu ko ra'ayi da tunanin wasunsu wanda kuma wannan ba daidai ba ne a rayuwa ba daidai ba ne addini Kisa wanda ya ji tsoron kada ya ba cikin al'amarin addinin da bai da ilimi a kan shi wallahi iya bakin shi ya gum sannan wanda ya ji tsoron kai ya faɗi magana maganan ta rikide ta zama bid'a to wallahi shi ma ya kama bakin shi ya gum ba dole bane sai kai fatawa ba dole ba ne sai an ji magana a bakinka amma in ka matsa sai an ji ko to za a waye gari za ka shiga matsatsi kuwa Allah ya sauwaka malai ce akhbarana salm bunu junada حدثنا ابن idrisa an ammihi kala خرجت min inda ibrahim فاستقبلني hammadun yace na fito wajen ibrahim naka'i sai hammadi ya tare ni a hanya Fa hammalani thamaniyata abwabi masaila sai karantar da ni wasu bayanai da wasu ilmomi na fikihu guda takwas fasa altuhu sai na mai tambayoyi a kansu fa ajabani an arba'in sai ya bani ansan guda hudu wata raka arba'an tambayoyi hudu kuma sai ya bari ma'ana bai sani ba ne amma ya san wannan karatun amma tambayin da ka yi fahimta a ƙarƙashin shi to kuma shi bai sani ba sai ja baki shiru in kai ne zaka ce to ya haka ka san ilimin ba ka san an san ba a'a wannan ya sani ai bai san abin da zaka tambaye shi ba yanzu an ga aikin ka ai aikin wani ka kuma shi ba gana shi ba ana fahimtar wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace malai ce akhbarana qabisa akhbarana sufyanu an abdul malik ibn abjara an zubaidin qala ma sa'altu ibrahima an shay'in illa arabtul karahiyata fi wajehi yace ban taba ma ibrahim tambaya ba face na gane kin wannan tambaya a fuskan shi mana kai ban kanta da kai ilimi ba kai aiki da abin da ga maka har ka gama aiki da abin da ga maka ne kana da zarafin da kuma zaka yi wata tambaya na musamman kan wannan shine sai bayyana damuwa bai ji dadin tambayan ba kuma ka kalla da kyau abin da ya saka malamai cikin rudani kenan yanzu wannan ɗalibin zai zo mai kaza wannan zai zo mai kaza wannan zai zo mai kaza tun yana ba su ansa sai waɗannan tambayoyin su riga tasiri a kan shi kun gano wannan da kyau ko sai a waye gari a ƙarya ne suke yi shekar kira kawai sun haɗa abin ne shikenan daga nan kawai sai ya sauka sai ga ya kirkira abin da yake mummuna ne addini ko kuma ya shigo da bida a cikin al'amarin addini kuma sai a ce malam wane ne ya ci daga lokacin shi kenan ya ƙara abin da babu a cikin addini ko ya rage abin da ke cikin addinin Allah shi kyauta mala ce na muhammad bin ahmada Haddasa na ishaq bin mansurin an umar ibn abi za'ida qala ما رأيت أحدا an أن يقول إذا سئل an شيء illa ilmali لي Ya yace ka ganni ban fasan malamin da ke yawaita in an mai tambaya bai san ansan ba yake cewa ban da ilimi kan wannan mina sha'abi kama al'imamu sha'abi a wani ruwa aka ce maluku ma haka yake duk tambayin da aka yi maluku in bai san ansa ba Allah sai ce shi bai sani ba duk yanda aka yi aka komo bai sani ba jama'a dan ka ce ɗalibanka baka sani ba wannan fa ba zai rage darajanka da komi ba a to su ma da suka zo karatu wajenka sun sani ne suka zo ba su sani ba ne suka zo to ko ba dalilin da don su ma ba sani ba sun zo kai ma an tambaye ka baka sani ba ba za ka ce baka sani ba ana ma magana ka ce ba baka sani ba kawai kai shiru da bakinka malice ce akhbarana abu asimin an ibn aunin kala sami'tuhu yazkuru kala kana sha'biyyu idza ja'ahu shay'un ittaqa sha'abi ya kasance duk lokacin da aka zo mai da wata tambaya to sai ya yi taka tsantsan wa kana ibrahim ya kolo wa ya ƙolo wa ya ƙolo ƙala abu asimin abu asim ya ce kana sha'abi fi haza ahsana halan inda bin aunin min ibrahim za a yi ta mai tambaya a ce mai kaza a ce mai kaza a ce mai kaza sai ja baki ya shuru ce shi bai sani ba mun gano wannan da kyau ko kuma ba zai yi ba to kuma kaga wannan shi ne abin da ya kamata mutane su yi. ibn aunin ya ce sha'ab yana da wannan ɗabi'ar za a yi ta tambaya za a yi ta magana Allah ba zai baka ansa ba duk abin da ka faɗi ya rage naka saboda ya san makoman shi a lahira ne kuma ya san a madadin wa yake magana a yi kai da baka san makomanka ba kuma baka san akan me kake magana ba shine zaka bude baki kai ta zuba kai ta surutu kana faɗin abin da ka so Allah shi kyauta ina ko hayaniya ne aka zo ana ba da labari wane ya yi kaza wane ya ce kaza in kana da wayo ko ka rabu da su kwallon ka da wayo ka rabu da su amma ba ka da wayo ko ita magana ana nan ana rubuta maka kuma ranar kiyama za ka je ka fuskanci fana layi Allah shi kyauta malice akhbarana abdullahi bin sa'idin ahmad bin Bashirin, Haddasa na Shu'uba. an ja'far ibn iyas qala qultu li sa'id ibn jubair ma laka la taqulu fi talaqi shay'an yace wai me ya same ka ne dangane da al'amarin saki kowane malami na fatawa kai kayi shiru baka cewa komi qala sai yace ma minhu shay'un illa kada sa'altu anhu yace ai ba wani abin da suke fada face sai na taba tambaya akan shi a baya wa inni akrahu an uhilla haraman yace dan bayan da suke min jin su nake yace wallahi ina jin tsoron kar in halatta haram aw uharrimu halalan ko kuma in halatta in haramta halal ko dai wannan abun haram ne in ce halal ko halal ne in ce haram yace abin da nake tsoro kenan yasa duk tambayin da aka yi sai in yi shiru amma yanzu malamai ko ka san har akwai fatoyin da suke yi don su ba da haushi kamar cewa da kyau wannan bai san yana wasa bakin rijiya ba Allah bai sabon da yake yi ba ko bai halatta ya malatta ba abin da baka sani ba haka yadda wani ya ce ma ka sani ka faɗi ha Allah ya kiyaye ayin baka sani ka ce wani ya hakuri wallahi ban san wannan fatawan ba ka je ka tambayi malamai to kai ma malami bane ka ce ni ina faɗan abin da na sani ne amma kan wannan abin da yake tambaya na wallahi ba da ilimi a kan shi to mala ai mana bincike zai ka ce to wannan kuma in Allah ya sa na yi bincike wajen malaman mu ko kuma cikin abin da nake bincikowa na ilimi na gani zan gaya ma in ko ban gani ba to shikenan ba zan faɗi ba to mala zan rika tuntuman ka ce a ka bari kamar da na gano zan tambaye ka domin kai ya ɗaura maka nauyi in ka gano za ka tuntube shi in yaji shuru nan da ka mutu shi kenan ba ka gano ba ne jama'a kun fahimci wannan da kyau ko allah shiryar da mu mala ce a khabara na abu na aimin haddasa na sufiyanu an a ta sa'ibin kawai Samitu Abdulrahman bin abilela ya kolo laƙada a darakta fi hazal masjidi ishirin wa mi'atan min al'ansari ya ce kaga cikin masallacin nan na riski mutanen madina sabbin manzan allah wajen ɗari da ishirin wa ma minhum min ahadin yuhaddisu bi hadisin yace babu wani daga cikin su wanda zai karantar da wani hadisi illa wadda anna akahu kafahul hadisa face ya so da ma dan uwan shi ne ya karatun ba shi ba wala yasalu an futiya kuma babu wani ɗaya daga cikin su da za a zo a yi tambaya illa wadda anna akahu kafahul futiya face sai ya so dan uwan shi ya ba da ansan shi ba shi ba amma yanzu fa gogoriyo ake na tattare ɗalibai kai ɗalibi wani kaka ƙara zuwa karatu wajen wani kaji ko eh kaji ka su kuma salaf ba haka suke ba haka wannan wata bid'a ce wanda ba a taba jinta ba sai a wajen kafaran makka shine la tasalu an ashya menene la tasma'u li hadha alqur'ani wal fihi la'allakum taglibuna kuma ba ƙara samunta ba sai wajen munafukan madina su ne latin fi kowa alaman inda rasulullah hatta yan faddu duk wannan muguwar aƙidan daga nan ta samo asali allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara a nan subhanaka allahumma duka shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum insha Allah in Allah madaukin sarki ya kai mu gobe za mu zo